Saman jiha, Da Allah da annabi na zo neman taimako, taimaka min kamar da Allah ya taimaka muku yarinyar nan ce ban ganta ba. Nan ko abinci na kasa sa loma ɗaya a baki na bare ya shiga ciki na. Dan Allah dan annabi ki daina kukan nan za a ganta. Dole ne in kuka da baya dole ne. Haka ne. Ki shiru dan Allah ki daina kukan haka ya isa. <laughs> ranka ya daɗe da Allah ka taimaka min kamar inda Allah ya taimaka maka audu kaka sauko nan audu kaka dan Allah dan annabi ka taimaka wa yarinyar nan dan yanzu tana cikin buƙatar taimako sosai kuwa sosai kuwa kaka na'am Banka ta zama ba yawwa ba kuma zan zauna ba yawwa duk inda yarinyar nan talatuwa ta shiga sai na binciko ta a cikin garin nan da kuma kewaye na nemo ta dan Allah ki daina kuka aba ki daina kuka ina jin ka sai na nemo ta to a kin an tambaya a wurin mai gari ko a wani bayani ko kuma na je wajen mai gari shi ma na je na tar da shi hankalinsa a tashi ake shi ma saboda ɗansa bai gan shi ba sai na ce ko aljannan nan ce ta ɗauke shi yanzu haka talatu ta mutu aljannan nan ce no no baba idan ma ta yi wannan gangancin to ina tabbatar muku da cewa ƙarshen wannan aljana ko wace ce yanzu don sai na ga bayanta ba aljana ba ko menene Allah ya taimake ka amin Allah ya taimake ka na amin ana da sa'a a dawo lafiya Allah ya kare ka za ka dawo in Allah ya yarda to daina ji ko Allah ya taimake shi ya taimake ni Allah ya taimake shi ya taimake ni amin amin amin sai ga. ina audu ranka ya dade baya nan baya nan ranka ya dade ai ranka ya dade ya fi wata ɗaya da yin tafiya ya tafi ƙauye wata ɗaya ai ya tafi ƙauye okay ya ban maka sallaudin uniform dina a a ranka ya dade ya ban mun dai kayan mutane amma bai bani ka ba ranka ya dade bai baka uniform dina ba wallahi ba bai bani uniform dina um na ba shi wankin uniform dina kafin tafi course uniform ɗinka ka ranka ya dade kana nufin bai baka ba wallahi bai bani ba ina ne ƙauyen nasu ya taɓa faɗa mun a katsina yake a wani ƙauye ba tsari look ka gaya min wannan kokwantan da kake duk ba shi bane kana da tabbacin cewa a batsari yake a batsari yake ranka daɗe nan ne ƙauyen su Audu ya janyo kansa bala'i Audu ya janyo kansa masifa ya rasa kayan wanda zai ɗauka sai kayan soja ba ruwa na wallahi Idan Allah ka yi haƙuri na yarda na amince zan fara soyayya da ka, idan Allah ka taimake ni na koma gida daga baya kenan kawai ka sake ni na koma gida bari ke ba mara kunya ba sai samu saurayi wani shashashen soja kuna yawo da shi ko ina cikin gari ba to ni sai daga wanda zai zo ya kwace ki wallahi ni da ma kwata-kwata ba na son su kai nake so. Daga ba aiki nan. Yabba. Au kai dan ka dariya ma kake yi. Na na na Kaga wannan yaran wai dariya yake dan kai dariyan nan ta ga za ta zama kuka. Ai ba na so mu kuka ba. Kai shiru ko in buge ka. Sha sha sha. you. na yi tsalha ya zo aka ce kuma ta gane ko yawa dama kai na ke kai na ke ai sai ka gaya man wato kamar an yi waliya ai baka sani ba tsayan tsayan yi mai kudin gurin wato audu daman takanar muka taso na tabo gurinka mun tashi da wani bala'i mun tashi da tashin hankali a garin nan. Ina lillahi wa ina. san cewar an ɗauke talatu? sannan bugu da ƙari an ɗauke talla ɗan waje na. Hadda talle? Hadda talle ɗan waje na. Yanzu nan kaka take min bayanin cewa talatus dina an neme ta a rasa. Kuma dole kai kaɗai ne ka kai ne wanda ka ɓato mana waɗannan yamma. Wannan jama'a da aka ibar mana. Wannan rashin mutunci ya yi yawa. Izi sa. Dole na kawo ƙarshensa a cikin wannan gari. Wannan haka yake. fitowa nan da kaga na yi ranka daɗe eh. fitowa ce ta gumurzu ta duk inda suka shiga zan nemo su kuma da su an gama Ka ji masu garin ji fa abin da na gaya ba ai shi yasa kaga a fada nake kowa ya zauna kar ma jama'a su biyo mu kaga iya sarkin fada na ɗauko na ce mu tuwo na same ka dan na san cewar kai ne za ka kawo mafita akan wannan yanzu abin da ya kamata an gama da ina so a bani awa ɗaya to captain biyu to

kanin nake maka bloody civilian. Zora na ce. Au, I say come here. Wallahi Waya. Waya. kwantar da hankalin ki wani abu zan ɗauko a gida na bai mara ba mutumin mun za mu zo Allah malam na san me muka yi mu sani zo mana to ne maganar rigimar manoma ce ma gona da aka ce ni mai gari noma ai ba ni ne wannan ba wannan haƙun ne ka san ni ba ni nake noma gonar mun kai ce kuma ita hukumar manoma ita ce noma ina son san kai waye waye kai yawa ni ne mai garin nan garin gaba daya har kan iyaka ni ne mai garin ni ne daga ci na je fada neman ka yawa sai aka ce mun ka eh na zo na na zauna a fada daga fada kuma sai na yi nan masallaci to da farko dai suna na Yazid kuma ni jami'in soja ne ai sai ka ce masu kasa ne yi soja ne wallahi wannan da yake tsaye eh yaro na ne shi ma soja ne saman jaha saman jaha shi wannan saman jaha eh to amman karka ce na na cika ka da da babatu ko ba haka bane ka san matambayi ba bata yake ba gaskiya ne wannan da kake kallon sa kaga a karkaran nan gaba ɗayanta ba mu da wani mashahurin wanda ya shahara ya shiga aikin gwamnati irin wannan domin shi kaɗai ne soja a wannan yanki namu ne soja? Eh, soja ne a nan gari yake ai. Duka faɗin garin nan shi yake taimakon mu. Kaga ya ci gaba kenan. Ya ci gaba. Oga. Dakata tukunna. za ka gaya musu laifin da ka yi ne ko kuma ni in gaya musu da bakina. Saman jaha, saman jaha. Za ka gaya musu ko kuwa? Zan gaya musu oga. Zan gaya musu. Gaya musu yanzu. Gaya musu mana. Ranka daɗe, ranka daɗe ai ni ba ni ba kowan kowa bane. Ranka daɗe, ka ce huhu ma'ahu ne kenan. Bai ba ka sani ba. wanki da guga nake yi a nan gurin nasu kana so ka ce audin mai wanki da guga ne a gidanka audin to to kuma shi wannan soja ne shi ma wannan soja ne to bayan ya yi tafiya aka kamun kayan zan wanki sai na ga cewa ga dama bari na amfani da su in sako in zo nan kawai